Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau talata 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau talata babban hafsan sojojin Najeriya, Laftanar Janar Tukur Burutai, ya kaddamar da taron karawa wasu sojojin Najeriya girma a birnin tarayya Abuja. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan gangamin da wasu 'yan Afirka mazauna nan Amurka suka yi a birnin New York yau talata. don yantar da halin da wasu 'yanci rana daga kasashen afirka ke ciki a kasar libya yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin waɗanne irin matakai ne kuke gani gwamnatocin kasashen afirka ya kamata su ɗauka don ceto waɗannan 'yanci ranar na afirka da suka makale a ƙasar libya lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan rikicin Siriya, Stefan de Mistura ya ce duk da damuwar da ake da ita game da tashin hankali a baya-bayan nan, ya yi imani da cewa lokacin daidaitawa ya zo a yayin da yake shirin ƙaddamar da sabon zagayen tattaunawar neman zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen yakin kusan shekaru bakwai. yau talata aka shirya fara tattaunawar a geneva ƙarƙashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya wadda za ta zamo ta takwas da aka gudanar tun shekarar 2012 zaman da aka shayi a baya yana wargajewa a saboda gardama tsakanin gwamnatin syria da tawagar 'yan tawaye ciki har da batun ko ya kamata shugaba bashar al-assad ya ci gaba da zama akan kujerarsa. da alamun har yanzu bangarorin biyu suna wannan matsayin na baya a sa'ilin da jagoran tawagar 'yan ta'adda 'yan adawan nasir harari ya faɗa wa 'yan jarida jiya litinin cewa gurinsu a wannan taro shine tabbatar da cewa shugaba assad baya kan mulki a duk lokacin da aka kaddamar da gwamnatin wucin gadi a ƙasar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya alexandra velushi ta faɗa a yau cewa har yanzu tawagar gwamnatin syria ba ta isau taron ba amma tana shirin zuwa gobe laraba Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wani samfarin makami mai linzamin da ba a san irinsa ba yau talata. An ambaci jami'an sojan Koriya ta kudu suna faɗin cewa an cilla makaman mai linzami zuwa gabas, kuma hukumomin ƙasar tare da haɗin kan rundunar sojojin Amurka suna nazarin cilla wannan makaman. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka, kanar Robert Manin, ya ce mun ga alamun an cilla makami mai linzami daga Koriya ta Arewa. za mu samar da ƙarin bayani idan mun tattara shi in ji shi wani jami'in leƙen asirin amurka ya faɗa wa murya amurka cewa amurka ba ta yi mamakin wannan lamarin ba an shirya shugaba donald trump zai yi magana daga fadarsa ta white house da misalin karfe tara na dare agogon najeriya tun da fari mai magana da yawon fadar ta white house a cikin wani saƙo na twitter ta faɗi cewa an sanar da shugabannin abin da ke faruwa tun ma kafin makamal mai linzami ya faɗo ƙasa. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. An rantsar da shugaban kasar uh, Kenya Uhuru Kenyatta a yau Talata don fara sabon wa'adi bayan yakin neman zaɓe da ya rarraba kawuna. Kotun kolin kasar ta yi watsi da sakamakon zaben farko da aka yi da kuma ƙauracewa zaben da 'yan hamayya suka yi. mutane dubu sittin ne suka cika makil a dandalin taro na ƙasa da ake kira kasarani domin bikin rantsar da shugaba kenyatta kafin a fara bikin sai da 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa domin samun natsuwar mutane masu yawa da ke waje waɗanda suka yi ƙoƙarin kutsawa cikin dandalin hakan hakan nan sai da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon mai sa hawaye a wani bangaren babban birnin inda magoya bayan madugun 'yan adawa raila odinga suka nemi yin gangami domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a arangamomi da jami'an tsaro a lokacin zaben ƙasar kenyatta ya lashe zaben da aka yi cikin watan agusta da ya gabata amma kotun kolin ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaben saboda maguɗi a yadda aka haɗa alƙaluman sakamakon zaben odinga bai tsaya takara ba a lokacin lokacin da aka sake gudanar da zaben ba kuma ya umarci magoya bayansa da su ƙaurace wa zaben saboda a cewarsa zaben shirme ne kawai. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ne aka yi bikin karawa wasu sojojin Najeriya girma a birnin tarayya Abuja saboda irin hazakar da suka nuna wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda na da ƙarin bayani. Maiduguri and Borno itself jawabin babban hafsan soja ƙasar najeriya lieutenant janar tukur burate nan a lokacin da ake kaddamar da bikin kara wasu janar janar na soja har su 45 girma daga makamin brigadier janar zuwa major general da gudanar a garin maiduguri babban hafsan sojan ya ce yanzu haka babu wata matsala a garin maiduguri da kuma jihar borno da haka ne masu ga ya dace su gudanar da wannan taro a garin maiduguri da ta nuna jama'a cewa an samu zaman lafiya mai dorewa a wannan yanki. ya ce zaman lafiya ya dawo wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya don haka kar a su damu da irin matsalolin da ake samu ko kuma za a iya samu don shekara biyu da suka gabata a wannan wurin yanayin wani abu ne na daban ba a ma iya zuwa wasu wuraren da ma suke nan kusa kusa da garin maiduguri ina tabbatar maku cewa zaman lafiya ya dawo kuma za mu iya namu kokari muga cewa mun jaddada wannan zaman lafiya da muka cimma janar butan ya kuma jinjinawa ɗaya daga cikin jami'an sojan da suka samu wannan ƙarin girma zuwa major general ɗin wanda kuma Allah ya wa suwa da ake kira Brigadier General B.A. Raji. made that brigade to capture the ya ce brigadier general wani raji wadda kara abu kamin major general shine aka baiwa 29 brigade wanda wannan namijin kokari nasa tare da sauran jami'an sojan ne ya ba su dama har suka sake kwato yar kwatan yan kungiyar boko haram da ke garin alagarno nigeria will always remain our constant and we all must be 100% committed ya ce najeriya ci gaba da kasancewa yankinmu kuma dole ne mu ga cewa mun kare yankinmu ɗari bisa ɗari Janaral bulletin ya kuma taya waɗannan mutanen murna da kuma jinjina musu game da namijin kokari da suke yi wajen wajen zaman lafiya a wannan ƙasa ya kuma ja hankulan sauran jami'an sojin yana mai cewa ce sauran ku da ba samu wannan ƙarin girma ba kada su yi ƙasa a gwiwa wajen gudanar da aikin su amma su ɗauka cewa wannan wata sabuwar ƙalubale ne da ya sa su su ƙara ƙaimi wajen gudanar da aikin su ya ce kamar yadda muka sani yaƙi da ta'addanci abu ne mai wuyan gaske don haka dole ne mu haɗa hannu wuri guda don tabbatar da cewa mun ruguza su baki ɗaya shi ma gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya taya waɗannan sabbin janar janar na sojan murna gwamnan wanda sakataren gwamnatin jihar borno alhaji usman jidda shi wakilta ya ce waɗannan jami'an soja sun yi namijin ƙoƙari wajen sadaukar da rayukansu na tabbatar da cewa sun samar da zaman lafiya a wannan yanki ya ce ina da tabbacin cewa wannan shirya kano na farko da aka karawa irin waɗannan jami'an soja girma haka musamman ma manyan jami'an soja zuwa mukamin janar janar wanda ke nuna da cewa sun cancanci wannan karin girma saboda irin namijin kokari da suka nuna wajen kare Najeriya an dai makalawa sabbin waɗannan major general ɗin dukkanin su ɗaya bayan ɗaya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. madalla a gaida haruna dauda A nan Amurka kuwa duk da sanyin da aka yi a birnin New York yau Talata, ɗaruruwan 'yan Afirka da ke zama a nan Amurka sun yi wani taron gangami a wajen ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya, inda shugabannin al'ummomin Afirka a nan Amurka daban-daban suka yi jawabi na jan hankalin majalisar a kan ta ɗauki mataki game da 'yanci ranar da ke ƙasar Libya. Abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin New York. Stop slavery in Libya. Africans are not for sale. Africans are not for sale. Africans are not for sale. Africans are not for sale. Stop slavery in Libya. Stop slavery in Libya. Stop slavery in Libya. Mahalartan taron gangami da 'yan Afirka mazauna birnin New York suka gudanar kenan a gaban ofishin jakadancin ƙasar Libya da ke Majalisar Ɗinkin Duniya a kan tuhumar sayar da baƙaƙen fatar Afirka a matsayin bayi a can ƙasar ta Libya. Taron gangamin na awa uku da aka gudanar a birnin haɗa-haɗa na New York na downtown Manhattan ya samu halartar galibin 'yan Afirka kana shugabanninsu sun yi jawabai a wurin taron. We are here to demand respect. We are here to demand people to assume their humanity. We have nothing against the Libyan community or people. We are demanding those who are accountable of blocking the Libyan country. Wannan mai jawabin yana cewa muna nan ne muna kira ga hukumomin Libya su mutunta mutanenmu muna kira a mutunta bil'adama ba ma kiyayyar ƙasar libya ko 'ya'yanta amma kuma muna buƙatar shugabannin libya su kawo ƙarshen wannan mummunar aƙidan wannan mai jawabi ko cewa ya yi mu a nan new york muna mutunta bil'adama muna girmama kowa amma 'yan uwana maza da mata wannan girmamawa da mutuntawa da muke yi a nan yanzu ana ƙasa ƙasa da su ma mata ba a bar su a baya ba wata mai jawabi cewa ta yi in new york we value humanity in new york we value honor We in New York, we value integrity. But ladies and gentlemen, those values are in jeopardy. Mu a nan New York muna mutunta bil'adama muna girmama kowa amma 'yan uwana maza da mata wannan girmamawa da mutuntawa da muke yi a nan yanzu ana kasa kasa da su ma mata ba a bar su a baya ba wata mai jawabi cewa ta yi. We are demanding and we are calling on the president of Libya. We are demanding and calling for the United Nations to step out. We are calling muna kira ga shugaban libya muna kira ga majalisar ɗinkin duniya su shiga cikin wannan lamari kuma su kawo ƙarshen wannan cin zali da ake yi wa baƙaƙen fatar afirka Muhammad Mada yana cikin shugabannin da suka shirya wannan taron gangamin. Yau ya zama wato ran talata ranar aiki kuma lokacin aiki kuma mun ga jama'a da dama wallahi sun bar aikin su sun zo saboda wannan saboda shi alhamdulillah to menene ainihin sakon da kuke aika ma wa'annan hukumomi eh sakon da muke aika musu shine farko misali United Nations sun ce ya kamata su investigate ya kamata su mu bari su make sure kaman sun investigate abin da ke tafiya wato su su tabbatar da haka nan ne na biyu kuma su make sure masu irin wannan aikin duk a kama su a wato a kai su hukuma a san yadda dai za yi da su shugabannin taron sun nuna cewa bayan wannan gangami akwai bukatu da suke kokarin turawa ga manya-manyan hukumomi da ya kamata su duba a kawo karshen wannan ta'annati da ake yi wa bakakin fatan afirka a kasar libya baba ya kuma makiri sashen hausa da muryar amurka daga birnin new york madalla a gaida Baba Yakubu Makeri. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin matakai ne kuke gani gwamnatocin ƙasashen Afirka ya kamata su ɗauka don ceto 'yanci ranar da eh, ƙasashen Afirka da suka makale a ƙasar Libya abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun samu kira na farko daga Kebbi. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Hajiya Maryam kina magana da ɗan Asabe mai fata ya wuri. Tawo Malam ɗan Asabe kana lafiya menene ra'ayinka? Lafiya kalau to kamin in ce komai ina so in yi kira ga al'umma kasar Libya da cewa hmm. a kasar Libya akwai turawa 'yan Amerika akwai 'yan Faransa akwai 'yan Ingila. ‘Yan hmm. har gaskiya ne to su ma waɗannan mutane su rike su a matsayin bayi idan kuma ba su yi haka ba to muna kira ga gwamnatin kasar libya da ta matakin sakin yan uwanmu da ke kasan domin yan najeriya ba bayi ba ne kuma idan ba su ɗauki matakin sakin yan uwanmu ba ina so in yi amfani da wannan dama duk ƙasar da ɗan libya yake a rike shi a matsayin bawa to mun gode malam dan asaba mai fata yanzu kuma bari mu je jihar neja wa alaikum assalamu da wa muke magana suna magana da alhaji yahaya muhammad mai kuma mai kujeru karamar hukumar rafi a jihar naija tarayyar najeriya to alhaji yahaya muna jin ka to a gaskiya wannan abun ta ce ne abun da ya wuce shekarun baya aka kafa fita ganin an kawar da wannan abu amma yanzu ga shi ya dawo a afirka wai ana sai da bayi kamar ana sai da dabba hmm. muna kallon wannan abun a kai gaskiya akwai ta da hankali ya kamata kasashe musamman shugabannin mu na afirka su zagaje a kan an hukunta irin waɗannan mutane ne hmm. wannan abu mara kirki mai ɓata suna na cikin afirka ya an fata mana suna an dawo da abu da ya suke shekara ɗari biyar an dawo da shi wallahi wannan abun akwai sun a afirka ya kamata a ɗauki mataki sosai kuma ɗan najeriya sosai ɗan najeriya a libya sai ta ce ana siyan dabbobi wannan abun suna ne ya isa ne gaskiya na gode gidan rediyo amerika to mun gode alhaji yahaya muhammad mu eh, yanzu kuma bari mu je kaduna to hajjiya madam da barka da yammaci barka ka da wa muke magana daga kaduna ina na murtala ne kuma ina kiran ku da rarraga sa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala mene ne ra'ayinka to ra'ayina dai ina farawa ga ta dan uwan mai buga waya murna shi shugaba Ilyasu garikin Daura da ya samu karuwa na haihuwa Allah ya raya kuma gaskiya shawaran da za mu bada ne cewa magana ta gaskiya mm. ya kamata lalle lalle gwamnatin kinga Najeriya da Nijar da Ghana su haɗa sojoji kawai don ni kasar Libya gai nike ba gwamnati halattacca duk yan tawaye ne kawai kila mm. mutanen mu suna hannun yan tawaye ne tun da za ki ga kamar ita Amerika idan mutumin ta ɗaya wani ƙasa ya maka ne mm. za ta tada jiragen sojoji ta je ta kwato idan don ɗan ƙasanta ne hakkinta ne ta kare shi mu ma nan dole ne mu na afirka su haɗa kai su je gurin yan ta'addan nan su kwato mana al'umma mu kawai su dawo mana da su gida da fatan za ku tashi lafiya to mun gode malam murtala yanzu kuma bari mu je kano assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalamu da wa muke magana eh bakaro ne amma dai dan kaduna ne <laughs> To muna jin ka. Suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Karunan Najeriya. Alhaji Musan Garo yau kuma Kano ka koma. Eh a mun je Kano ne mun je dan wani taro ne. To madalla ne ra'ayinka? To alhamdulillah wai madan daura tambayar nake wai menene Alibiya wanda ya fi Najeriya? Najeriya ana cinikin bayi? na gani a facebook na gani a facebook abin da ke bani haushi da bakin ciki eh. wai yan afirka suna tafiya suna zuwa libya ana wulakanta su wani ana kara mai bindiga a kunne ana janka a kafa ana jaka a ƙasa a kara ku a wani hol kusan ku ɗari ana wulakanta kuna ta taɓa hanya me suke su dawo garin su bari su zauna duk inda kake neman ka zauna lafiya hankalin kwance gara ka dawo kasar ka mm. ne sai ka buƙa kan kuna zuwa Libyan nan ni ba ga amfanin wannan a wulakan wulakanta kai ba wannan wulakanta kai da kaskantar da kai to ya kamata mutanen mu karatun ta da su in ka dan Najeriya ne ka dawo Najeriya in ka dan Nijar ne ka dawo Nijar idan kai dan Afirka ta ina ne ko ina kake in san kamar ne kai ya hakuri ka zauna a kasar ka kamaru ka nemi arzikin da kake nema kawai ce mu fita na ra'ayi kenan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma bari mu je Taraba. Hello. Hello wa muke kira wa muke magana daga Taraba? Kuna magana da Umaru mai kanti. To Mallam Umaru ne ra'ayinka? Ni ra'ayi na gaskiya wannan abubuwan da ke faruwa a Libya nan ba kyau. Hmm. Ba al'ada mai kyau ba ne. To ina ka gano mafita? mafita kawai a san yadda zai a taimaka sojoji su je su kwato mana yan uwan dawo da su to mun gode malam umaru daga taraba yanzu kuma bari mu je kwara eh, assalamu alaikum mai magana bello garba ina wasu kasar najeriya mai kula da kayan wuta kala kala daga nan kwara a najeriya tun malam bello garba muna jin ka amma sai eh, ka ɗan ɗaga murya da ake samu eh dangane da irin wannan abubuwa da ake samu a ƙasar libya ana sayar da musamman ma bayan allah mutane kawar dabbobi to gaskiya idan muka duba ba lahim a su shugabannin mu suna da laihuka dai idan muka duba idan da an yan afirka suna samun yadda suke so to kaga ba su tsallaka irin wannan kasashe a kuma su masu irin wannan muna kira gare su da su tsoron Allah su sani wa ɗan adam yana daraja to bai kamata ba ana walakanta shi ana ana sayar da shi kamar cinikin bayi To mun gode Malam Bello Garba daga Kwara yanzu kuma bari mu sake komawa Taraba. Hello, ni ne Sadi Haruna daga Taraba State Bantaje. To Malam Sadi Haruna mana jan ka, menene ra'ayinka? Eh, ra'ayina shine na shiga Buhari ya tura sojoji a Libya kuma a jakwa kwasu ɗan Najeriya su dawo. Domin yanzu duniyar nan in kuna da karfi kuna karfin ku shine shine mafita kurum. Haka Amerika take yi. To mun gode Sadi Haruna da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu sake komawa jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kuna magana da injiniya Lawal dan kolo Burya mai unguwa dan kolo Burya karamar hukumar Mariga Bangi jihar Neja. To injiniya muna jan ka. Wato alhaƙiƙanin gaskiya ai shi maganar zuwa cirani wata ƙasa da wata ƙasa ai wannan yarjejeniya ne ta afirka gaba ɗaya mm. ko ba wai don haka na faruwa ba a ce a'a me yasa ɗan najeriya na zuwa wuri kaza yana zuwa wuri kaza a wannan ba shi ne dalili ba shi a bangaren abu ne wanda ya kasance da idan abu ya faru mm. shi ne da gwamnatoci su kokari magance shi shi ne kawai babban matsalar da kenan ko ba gaskiya ba sa ido mm. sa ido zama da shugabannin kasa a ɗauki manyan-manyan matakan waɗanda za a magance wannan matsalar shine kawai abin da ke samuwa. To injiniya Lawal mun gode da ra'ayinka da fatan kuma wanda aka yi kiran domin su sun ji anan za mu dakata mun gode ga duk waɗanda suka kira mu. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe uku da minti hamsin da biyu a nan Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da janguriyar Nijar inda shugaban hukumar kwallon kafa na kasar cewa da Colonel Pele ya jagoranci wata gana da manema labarai a shekaran jiya inda ya yi bayani dalla-dalla dangance da irin rawar ganin da kasar ta taka a wasannin kwallon kafa na matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da yawa na kasar Indiya kasancewar Nijar ta samu matsayi na goma sha uku a cikin duniya a cewar shugaban hukumar kwallon kafar ta jamhuriyar Nijar abin yabawa ne. Haka zalika ya yi bayani dangance da sabon fasalin da hukumar ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar za ta bullo da shi albarkacin fafatawar wasannin kwallon kafa na rukuni na ɗaya na wannan ƙasar inda a shekarar bana rukuni na musamman na ƙwararrun ƙungiyoyin kwallon kafa yana a yi wasannin rukuni na ɗaya da wasannin rukuni na biyu. Haka zalika ƙungiyoyi guda biyu da kamata su sauka a rukuni na biyu ɗaya espoir ta zandar za ta ci gaba da kasance a rukuni na ɗaya yayin da ɗaya daga cikin kulab ɗin jihar doso zai kasancewa a rukuni na ɗaya bayan ƙungiyoyi guda biyu da ke jayayya a wannan jiha sun buga za a tantance wanda cancanta ya tsaya a rukuni na ɗaya na wasannin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar nijar shi mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta tarayyar najeriya gernot rocker ya rattaba hannu domin ci gaba da horar da kungiyar kwallon kafa ta tarayyar najeriya tsawon shekaru biyu masu zuwa shi dai dan kasar jamus din ya yi kokarin kan najeriya zuwa wasannin kwallon kafa waɗanda za su kan a kasar rasha a shekarar 2018 a cewar amaju binek shugaban hukumar kwallon kafa na tarayyar najeriya ya yi aiki kamar yadda ya kamata shi dai mai horar da kungiyar kwallon kafa ta najeriya dan kasar jamus gernot rocker dan shekaru 64 a duniya ya kai Najeriya a wasannin duniya na shekara ta 2018 tun cikin watan Oktoban da ya gabata. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A tafiyar da ya yi kwanan nan zuwa Sudan, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan ya jaddada ƙudurin Amurka na ci gaba da yin mu'amala da Sudan akan batutuwa da dama, ciki har da kare 'yancin addini da kuma kyautata kare sauran haƙƙoƙin bil'adam a Sudan. A watan Yuni na shekarar 2016, Sudan da Amurka sun ƙulla wani shirin mu'amala mai matakai biyar wanda ya buƙaci gwamnatin Sudan na farko, kawo ƙarshen faɗan da ake yi a Darfur da yankuna biyu na jihohin Kordofan ta kudu da al-azraq na biyu buɗe hanyoyin samar da kayan jin ƙai a duk faɗin sudan na uku da yanayin katsalandan a cikin al'amuran sudan ta kudu da kuma taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiyar yankin na hudu ba da haɗin kai da ƙoƙarin yaƙi da ƙungiyar lord resistance army na biyar ƙarin haɗin kai tsakanin amurka da sudan wajen yaƙar ta'addanci A kowane ɓangare, gwamnatin Sudan ta taka rawar gani sakamakon haka Amurka ta janye wasu daga cikin takunkuman da ta ƙaƙabawa Sudan. A cewar mataimakin sakataren harkokin waje Sullivan, aiwatar da shirin mu'amalar mai mataki biyar, matakin farko ne kawai a hanya mai tsaho da za a bi wajen maido da cikakkiyar hulɗa a tsakanin ƙasashenmu guda biyu. Kafin Sudan ta zama cikakkiyar abokiyar mu'amalar Amurka, dole ne ta nemi zaman lafiya a cikin iyakarta da kuma makotanta gami da ba da cikakken haɗin kai ga al'ummomin ƙasa da ƙasa domin ƙarfafa tsaro da ci gaban yankin gami da bin dokokin ƙasa da ƙasa, in ji mataimakin sakatare Sullivan. A shekaru masu zuwa, wani mataki da zai karfafa dangantakar amurka da sudan zai zama wani ci gaba ta bangaren yadda sudan ke kyautata haƙoƙin 'yan adam musamman ma 'yancin addini mataimakin sakatare sullivan ya ce fahimtar bambance-bambancen addinai mutuntawa da kuma kare 'yancin addinai da sauran haƙoƙin 'yan adam idan gwamnati ta fifita wani addini guda ɗaya ko ƙabila ko kuma ƙungiya fiye da wasu mummunan tashin hankali da sauya ƙwaƙwalwa zai yi tasiri Amurka ta yi kira ga Sudan da ta kare mambobin jam'iyyun adawa masu kare haƙƙin ɗan adam da kuma kafafen yaɗa labarai mataimakin sakatare sullivan ya ce muna yin kiran gaggawa ga gwamnati da ta ɗauki mataki akan waɗanda suka aikata cin zarafin al'umma amurka na fatan yin aiki tare da sudan wajen ciyar da samar da zaman lafiya gaba da kuma ci gaban sudan wacce ke mutunta haƙoƙin mutane da kowanne addini wannan shine sharhin da ke nuna ra'ayin gwamnatin amurka Yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya uh, wakilin majalisar ɗinkin duniya kan rikicin ƙasar siriya stephen uh, demis tura ya ce duk da damuwar da ake da ita game da tashin hankali a baya-bayan nan ya yi imani da cewa lokacin daidaituwa ya zo a ƙasar siriya Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wani samfurin makami mai linzami da ba a san irinsa ba a yau talata. An rantsar da shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta a yau talata don fara sabon wa'adi bayan yakin neman zaɓe da yarraba kawuna. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da shugaban kasar Burkina Faso Rockmark Christian Kabore a yau Talata cikin rangadin da zai kai shi kasashe uku na Afirka. cikin abubuwan da za a gudanar a yau talata sun haɗu da jawabi ga ɗaliban jami'ai da kuma ganawa da 'yan faransan da ke zama a wagadugu cikin muhimmin batutuwan da zai fi mai da hankali a kai yayin wannan ziyara sun hada da batun tsaro da samar da ayyukan yi da muhalli da kuma batun 'yanci rani. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin hafsat maina muhammad da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan malam zubair ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya